sanarwar yadda 'yan ta'addar Najeriya kan ja ra'ayin matasa da lamuni wacce ta fito daga helkwatar tsaron Najeriya a salon ankararwa ta nuna boyayyen tsarin na gudana ne musamman arewa maso gabas. Kakakin rundunar tsaron Najeriya Burgidiya Janar Rabi Abubakar ya ce lamuni na tunkarar mahauta ne, teloli da sauran masu sana'ar hannu don su fada aikin Boko Haram. na tuntubi kwararre kan wannan bangare na ta'addanci Dr. Muhammad Bello na Jami'ar Jigawa don jin yadda yake ganin ingancin wannan kan da garken. Gaskiya ana yaudara matasa da kuɗi gashi su zo a ba su jari da za su biya amma ba biya za su yi ba yaudara ce kawai da idan aka ba su sai wato dama ce na i a kawo a jawo su jiki. a ba su aƙida wanda za su bi. To ta wannan hanya ake bi yanzu ana ta ƙoƙarin ai wani dabara wanda dai su ma sojoji suna sanar da wannan amma ina sa in tabbatar maka na nasiru wato sojojin namu yanzu gaskiya su cikin matsala amnesty international suna bala'in tsangwamar sojojinmu kada kai mamaki idan a yau tsangwamar da suke a sojoji a rauna na musu wato kima na fitowa su yakin Ah, idan aka kawo irin wannan maganar kuɗi wannan ya nuna fa akwai wasu mutane ko daga cikin gida ko daga waje da suke ba da kuɗi suna ɗaukan nauyin 'yan ta'addan nan kenan. ai malam tubaran kai ka idan ane batun daga cikin gida ko a waje tabbas wannan ban fi da tsammani ba domin an sha zargi ane cewa wannan abin da siyasa ciki yan siyasa ai an zargi wasu yan siyasa namu kuma suna nan ciki suna nan ciki an zarge su wani bincike aka yin aka fara bincike sai ka ga wato an mai da abin wasan yara akwai kuma wanda yake su ma suna waje ta wajen kamar misali yanzu ga ita ah, yan malam namu na nan ah, Najeriya suna da dangantaka da na waje ISIS ɗin da ake ta yaƙa a Siriya iraq yanda shaidun gani da ido ke cewa a baya yan boko haram na tilastawa maza musamman ma matasa shiga kungiyar koyon sun ƙi su fuskanci kisa inda su kuwa mata akan yi awon gaba da su ga abin da Abigail Goza wacce ta kwato daga Boko Haram ke cewa. Da mota suke yin tafiya za su sayar da su a cikin jeji sai su hawo mashin. In sun hawo mashin su sayar da mashin nasu sai su shiga kakama mutane. Maza kuma an suka kama su an ka kiɗo bindiga sai za su kashe ka su cire kanka su ajiye maka kan kirji da suka watsar da mutane suna tafiya a idonka ko da rana ko a wanda lokaci ba wanda ya isa ya ce musu ba haka ba kuma dai ta wace hanya yan boko haram ke bi a zahiri dubban rayuka sun salwanta garuruwa sun zama kufayi a masifa mafi muni tun bayan marwa mai tatsi ne nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya